mutum-mutumin kasar italy da ake kira robbie pepper ya shirya tsaf domin fara aiki a otal-otal da ke arewacin kasar ta italy shi dai wannan mutum-mutumi an kirkire shi ne a kasar japan kuma an yi amfani da wannan fasaha ne domin taimakawa ayyuka makamantan na otal-otal da bankuna kuma an tsara shi a kan yadda zai iya tarbar baki da kuma amsa tambayoyi idan mutum na bukata robbie zai iya amsa tambaya cikin harsuna uku harshen turanci da jamusanci da kuma italiyanci sai dai ana kyauta zaton cewa masu zuwa yawon bude ido na kakar bana za su ba mutum mutumin mamaki da tambayoyi kafin ya saba cuɗanya da harsuna daban-daban daga ƙarshe ƙwararru sun bayyana cewa salon magana da harsuna daban-daban zai taimaka wajen ƙara buɗewa robi ido da hazaƙa wajen fahimtar harsunan duniya daban-daban da kuma tarbar jama'a da inganta mu'amala da jama'a.